mazauna duguri da ke karamar hukumar alkalirai a jihar bauchi na fuskantar barazana a rayuwarsu a sanadiyar mamaya da wasu muggan macizai suka yi a bayan ambaliyar ruwan sama na shekarar bara bincike na nuni da cewa mutane fiye da 200 ne suka mutu a ƙauyukan masarautar duguri daga watan augusta zuwa nuwamban bara a sanadiyar saran maciji a yayin da wasu kuma suka yi asarar kafafuwa da kuma hannayensu na yi tattake zuwa garin na duguri inda na zanta da wasu daga cikin mutanen da mace zan suka sara sunana suleiman ibrahim ne manomi ne lokacin da muka dawo a jeji da yamma zan shiga ɗaki to na sa kafa na ɗaya ciki na ɗora kan macijin sai ya sare ni kafan ya riga da ya lalace kai a garin mu tsakanin bara da bana da muci ta kashe mutane sun kai guda talatin salima me yasa ne ki maciji ne ya sare ni an aike ni da daddare ɗaukan markaɗe gidan baban mu malam bayan da tuci cikin dare rami baban mu da ya zo shi ne maciji ne suna na fati yarinya ne ga ta nan na kawo ta maciji ne ya cije ta a gida suna wasu ne da yan uwanta yara sai abin wasan ta ya faɗi haka ya dan shiga rami ta sa hannunta za ta ɗauka to sai maciji ya kama ta muka tafi kaltungo muka je kwanan mu bakwai yarinyar kuma ta sha wuya ba karamin wahala ta sha ba amma yanzu Allah ya kawo mata sauki shekaran ta nawa shekaran ta takwas Alhaji Adamu Muhammad shine wakilin Bauchi kuma hakimin Duguri ya yi ƙarin haske kan bayyanar waɗannan macizai wannan annoba dai sabo ne a gare mu ambaliyar ruwa kawo wannan abun sai ya zama ya kawo mana matsaloli iri-iri bayan ya cinye gonakin ya cinye a bikin gonakin sai kuma ya bar macizan suna musguna ma mutane suna halaka su cikin 'yan lokaci kaɗan wata biyu zuwa uku na san an samu fiye da ɗari biyu sun waɗanda suka ciza wasu kuma ya shafi kafansu gaba ɗaya wasu hannuwa minista ta zo nan yankin akwai wani abu takamamme ne da ta zo ta muku eh ta zo ta yi alkawari ta ce mu samu macizan wanda za a ɗauki sample an ɗauki sample ɗin nan an ba ta ta tafi da shi cewa na local government ne ya ba ta to da ni iyaka abin da na sani har yanzu ban ji wani abu akai ba mm. in sun ciji mutum sai ka ga jinin ya fita tsakanin gashin hannunsa da jikin shi gaba ɗaya cikin minti ashirin ba suke kashe mutum waɗanda ma ba su mutum ba sai ka ga mutum baya da hannu ko baya da ƙafa alhaji muhammadu saddaunan sarkin yin manduguri ya roƙi gwamnatocin jihar bauchi da na tarayya kan a samar musu da asibitin jinyar saran maciji abin da muke so mu ga an yi shine muna roƙon gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya su dube mu da idon rahama su ji tausayin mu. su mana asibiti irin na kaltungo tunda macijin nan wani iri ne daban in ba kaltungon aka je ba ba sa gane maganin da za su yi ya kashe wannan dafin nan take don haka muna roko a mana irin wannan asibiti na saran maciji to sai dai kuma bayani daga ofishin kwamishinan kiwon lafiya na jihar bauchi cewa an sayo dubban alluran maganin dafin maciji kuma za a tura ƙwararru domin tantance matsalar da mai yiwa a gina asibiti don kulawa da matsalar saran maciji abdulhab muhammad wira amurka daga bauchi a najeriya